Kalangu, Sashen Hausa studio Kalangu ke sauraro ga kanun labaru maraicen yau. Cutar dusa na ci gaba da wanzuwa a cikin yankin tawa, gundumomin madawa malbaza da cintabara nan su ne cutar tafi kamari za ku ji cikon bayani da mataimakin shugaban kiwon lafiya na al'ummar yankin tawa ya yi a cikin labarin. bayan rufe makarantu 31 masu zaman kansu fadin kasa baki ɗaya da harabar ministan ba da karatun sagwandari ta yi ranar 19 ga watan Disamba 2018 a dalilin taka doka daban-daban kungiyar uwayen ɗalibai ta duma a kai za ku ji shugaban kungiyar na yankin yame a cikin shirin manamu. jiya a kan wato kun saurari shugaban sashen horaswa da kuma sadarwa na octrice bisa ga adadin kwayar da aka kama a nan yame yau za ku ji jimillar kamun da aka yi faɗin ƙasa tsakanin shekara ta 2016-2017 a cikin rahoton na maraicen yau. Man sauraro barkamu da warhaka na gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga fasar labarun dalla-dalla. duk da kokarin da gwamnatin Nijar da abokan hulɗarsa ke yi wanda kuma suka yi domin kawar da cutar dusa cutar har yanzu akwai ta a cikin yankin tawa gundumomin madawa malbazar da cintabaradan su ne suka fi fuskantar matsalar a cewar alhaji mati gado mataimakin shugaban kiwon lahiyar al'umma na yankin tawa bari dai mu saurare shi inda aka hinta kwarai madawa ne da malbasa. Cantabaradan yanzu dai ne ta fara kuma wanga sati na sabo shekara mun samu kamar yaro hamsin da hudu masu ita. Ishirin da biyu daga malbasa muka same su. Goma sha biyu madawa guda hudu daga buza goma sha shida daga cantabaradan. Muke kira ga mutane da an ga yaro shi na da wannan ciwo a gwamiyo a zo gidan likita dan saboda ciwo ne wanda in aka zo aka kawo shi gidan likita tabbat wani mace mace ba a yin shi kuma ba za a wahala ba yanzu a akalla wannan yara da muka samu 54 cikin wanga sati da ya wuce babu kuɗi wanda ya zan babu an musu magani da sun ga akwai ciwon da suna goma a zo gidan likita shi yasa muke da wannan lissafi dan mutum bai zo gidan likita ba mu iya sani dissa ita tana da rigakafi shaushawa ce di yaron da aka ma bayan an yi shekara guda aka zo aka mashi ya samu kamar allura guda biyu to insha Allah wannan ciwo ba ya kama shi ce dai wannan shine muke kira ga mutane su yi kokari kuma duk inda aka shi akwai mai ciwon wannan sai a gwamnati a zo gida likita Biyo bayan allobar cutar kwalera da ta wanzu cikin gundumar birnin Kwanni cikin yankin Tawa a shekara ta 2018 wadda aka kawar da taimakon abokan hulɗa kamar su UNICEF mahukutan barikin na galgajiya a jiya sun isa wato garin Dosai kilomita 15 daga birnin Kwanni don gudanar da aikin wayar da kai. Bari mu saurari cab da Kanto na Kwanni Raye Daɗe Mamman Salu. babban ma'anar shi shine maza da mata da yara da sun ka zo nan a gaya ma wa'anda ba su zo ba kuma wa'anda aka shugabanci domin wannan tallahi na da gudunmuwa da an ka samu daga ita wannan kungiyar da taimakon unicef babban ma'ana shine mutane su gane ni aka nuhi da yadda ya kamata mutum ne cikin gida ne yaya ya kamata ya tanadi yaran shi da mata ne wannan lalura ta kulera ba karamar lalura ce ba lalura ce mai haɗari domin ya Allah ya kawo allobarta kamin a samu ciwo kan matsaloli sai ka iske mutane ɗaruruwa sun rasa rayukansu ma'anan wannan shine mutum shi san yadda zai zamna yaya zai kwatanta tsafta domin matsalar ta babba rashin tsafta ne Mu dai tsaya a cikin wato yankin Adar in mahukuntan kwamin ɗin Malbaza cikin yankin Tawa sun ɗau matakai domin kokowa ga murkushe al'amarin shan ruwan maye na su gudaye lamarin da ke razana rayuwa da kwanciyar hankalin al'umma balema ga matasa. Matakan ba su biya kuɗin sabulu ba a kiyasin wato Alhaji da milu mai garin gidan Idar mu saurare shi. Dalilin ta sai in kwatanta ma cewa mu dai ɗiyanmu na, ƙannanmu na, jikokinmu na suke tahiyar da waɗannan abubuwan na shaye shaye nan kuma mun ga akwai hasarori da yawa ciki har da rashin rayuwa ana samu dan akwai fa waɗanda suka sha suka wuce har lahira kaman ina ji ana min sun kai yaro kaman goma ko sha wani abu ma waɗanda suka tafi lahira dalilin wannan shaye-shayen madara yanzu dai mu abin da muke jin labari mutanen da suke saida ta sun yi tsaye sun ce ba za su bari ba kuma suna da masu taimaka musu Duk da a cikin yankin Tawar bunƙasar da noman albasa da kasuwancinsa a cikin yankin Tawa batun da wato ƙungiyoyi guda tara na wannan haraka suka gudanar kenan jiya a Madawa, a Balak, Kalhu, Ibo Haman, Illela, Malbaza, Keita, Tamaske, Kwanni da Madawa. Ga kaɗan daga cikin jawabin da babban sakataren haɗakar masu sana'ar albasa na yankin Tawan ya yi. Duk lokacin da muka girka kungiyarmu a shekara da bakwai abinda muka fi mai da hankali a kansa shine neman hanyoyin ci gaban sana'ar noman albasa ta galmi. Manoma albasa sun samu tallafi ta hanyar bankin bagire na samun kuɗin sayan takin zamani da magungunan kashe kwari da iri na shuka. An girka cibiyoyin kasuwancin albasa a ta maske tsarnawa da madawa abinda ya shafi noma ta hanyoyi masu inganci da share hawayen mabukata masu shigalar albasa zuwa kasashen waje manoma sun kula sosai an rage cajin mutane kuɗi bisa hanyoyi tun lokacin da aka girka wani tsari abinda ke nuna cewa an samu ci gaba ƙungiyar tamu ta tashi tsaye haikan na cimma muradun da muka saka Daga adar muje Katsina, jiya a Maraɗi, ƙungiyar 'yan jarida don samun ruwan sha da tsabta ta haɗu da 'yan jarida 'yan farar hula da matasa. Manufar ita ce wayar da kan ma'abuta lamarin bisa ga kulawa ga wakilcin bayar da ruwan sha a Nijar. Usman Dambaji, shugaban Rejiya, ya yi wa wakilin Muhammad Mamman ƙarin bayani. Ga fasara. duba jagoranci na karkara zaka ga gwamnati ta gina wani famfon murtsatse ta baiwa karkara ta kula da shi. Amma sannu sannu a hankali idan al'umma ba su kula ba za ku samu famfon ya ɓaci sai an samu jika 20 ko jika 30 amma saboda babu hali sai abin ya gagara sai kawai a kai ga shan ruwa da ba su da tsafta don haka ne gwamnati ta ce da zaran ta gina famfo to a kula da shi da kyau ta hanyar saka wani wakili dan kasuwa da zai sayar da ruwa don haka muka tattara magajin nan gari da 'yan jarida da kungiyoyin fararen hula da kungiyoyin mata da maza saboda suna da rawar da ya kamata su domin kowa ya gane matsayin gwamnati wajen samar da tsabtattun ruwan sha a karkara kuma kowane akwai gudunmawa da zai kawo domin dafawa hukumomin ƙasa na samar da ruwan sha a karkara da yake 'yanci. Tunasarwa ce ranar 19 ga watan Disamba 2018 harabar ministan ba da karatun sagandari ta rufe makarantu 31 masu zaman kansu shimfidar ƙasa baki ɗaya biyo bayan wani gani da ido na ire-iren taka dokoki da aka yi misalin rishin izini na ginawa ko kuma na buɗe makaranta yau da safe abokiyar aikinmu a tahir rafika ta tuntubi ƙungiyar uwayen ɗalibai abdullahi adamu shugaban ƙungiyar ta yankin yame sai ya ce lalle sun yi laifi da yau a dokance cikin an gala kwaluka ko wanda ba su da takarda ko daya akwai an su kuma takardun su na can cikin ministar ba a yi da su ba kenan da aka yi wannan doka kan ruhe lakwal wannan ban mu ga layin gwamnati ba amma layin da muka gani lokacin da aka ruhe lakwal shi ne bai kantu ba tunda cikin ana lakwal ne aka ruhe su inda kamar cikin vakansa aka ruhe su ba matsala to sai ya zama can kuma daban gwamnati ministoci suka ɗauki decision suka ce to duk wa'anga lakwal da aka rufe yaran su wa'an su kai su ecole public a faɗar ta abdullahi adamu an ɗau matakai domin ɗaliban da al'amarin ya shafa su samu rubutawa a makarantun gwamnati albarkacin wata gasar tsarin harakoki da za ta gudana a shekara ta 2019 a nan Nijar. Yau da sahe harabar 'yan kasuwa ta Agadas ta haɗu da matasa masu ɗauke da tsarin girka furoje. Bukatu na matasa 288 masu diploma na yankin aka yi rijista cikin bukatu 500 da aka ajiye. Haka da Idrisa Haruna mai mukunako daraktan harabar kasuwanci ta yankin Agadas ya bayyana ma wakilin Musa. Har yanzu muna da takardu 288 a cikinsu 140 ƙananan mataki ne na makarantun koyon fasahar ayyukan hannu da kuma 148 a fuskar matakin ilimi mai zurfi. Nan da goma sha biyar ga watan Janairu ranar da za mu rufe karɓar takardu akwai yiwuwar mu samu ƙari. Saboda wannan takardu a gaskiya hanya ce ta fita ga waɗanda suke da tsari na ƙirƙirar amma ba su da hali kuma suna son cin nasara a rayuwarsu. A wannan shekara za mu horar da matasa dubu da ɗari biyar a cikin duka faɗin ƙasa, kuma a cikinsu za a baiwa ɗari da saba'in tukuci. Don haka muna fatan matasa su mai da himma na ƙirƙiro da tsari waɗanda zai sanya a zaɓe su a ƙarshe. Shahararren mai ban dariya nan ɗan Nijar Abdullahi Sagda mai lakanin Tingiri Lampo shine ya ci galabar zinari ta ban dariya wato Uistiti Dor 2019 a Wagadugu ranar ɗaya zuwa biyar ga watan Janairu yana gwagwarmayar samun zaman lafiya ta hanyar sulhu da al'adu a cewarsa 'yan ban dariya goma sha biyu na Afirka suka haɗe ga dai fasar bayaninsa. Taron haɗuwar domin karama shahararru masu bayar da dariya ne na Afirka dangance da gwagwarmaya da suke yi ƙoƙarin da suke kawo a fannin haɗin kan 'yan ƙasa zaman lafiya. Kowane mai ba da dariya ya samu tukuici ne ta la'akari da aikin da yake yi. Ni na samu tukuici ne na shahararren mai ba da dariya da yake gwagwarmaya wajen tabbatar da zaman lafiya ta hanyar sulhu da al'adu. Abin farin ciki ne a gare ni a gaban manyan manyan shahararru masu bayar da dariya kamar irin su Adama da yuko Tao, Zango, akwai na Mali, Gabon, Congo. Sakon da nake son isarwa zuwa ga gwamnati shine ta dube mu da kyakkyawar fuska. Ba da dariya asibiti ce tana sanya farin ciki kuma tana warkarwa. Limur sa distrait, limur sa geri. Sashen Hausa Studio Kalangu kenan yanzu kuma sai rahoton na musamman a ƙasar Nijar tsakanin shekara 2016-2017 an kama ɗumbin wato koya kamar kuma mutum 4,763 aka kama aikin da Oxford ta yi kenan faɗin ƙasa baki ɗaya a cewar shugaban sashen sadarwa na ma'aikatar Oxford ɗin Jibrila Hamidu Sarka ya kuma yi bayani ga Tarnan Ahmed sai mu samu hirar tasu. Ƙasar Nijar daga matsayin hanyar ratse ta shiga sahun ƙasashen da wata al'ummarta ke amfani da ƙwaya a cewar ofishin da ke yaƙi da shige da fice na miyagun ƙwayoyi daga mutum dubu biyu da biyu a shekara ta dubu biyu da sha shida adadin nasu ya kai mutum dubu da 761 a shekara ta 2017. Shugaban bangaren da ke kula da yada labarai Trisa Jibrila Hamadu Sarka ya yi mana raskunar adadin miyagun kwayoyin da suka kama. Kame kame miyagun kwayoyi da cibiyar mu ta samu gudanarwa a shekara 2016 bar wiwi kilo 7,210,138 ne muka kama. Kwaya ta rezin mun kama kilo 2,000

mun gano cewar a ƙasar niger kwaya tana neman ta yi kaka gida. A tafiyar farko niger an ɗora ta ne a matsayin hanyar shigewar miyagun ƙwayoyi, amma a yau niger tana yin biyu. Kuma inda matsalar take mafi yawan matasa a niger ne suke zuƙar miyagun ƙwayoyin. A wannan shekarar an kama ƙwaya da dama, shin ko hakan na da nasaba da ƙoƙarin da jama'a suke kawowa? Yaƙin da muke yi tare da gwamnati akwai da yawa da suke zukar miyagun kwayoyin ba tare da sun san me yasa suke zukar miyagun kwayoyin ba idan aka bari nan da shekaru biyar zuwa goma za mu samu al'ummomi masu shan miyagun kwayoyi Mun sauraro abin da ya sauka kenan a maricin sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu daga nan anguwar birnin kwara Kano wato anan babban birnin ƙasa Yame mu huta lafiya. sauran shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina kalangu shirye-shiryen studio kalangu adifa tare da rediyo amfani akan lamba 100 gajeren zango studio kalangu